بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على ابي الفاضل سيدنا محمد رب بن عبد الله وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم girma jikan manzo Allah da masu girma waɗanda suka shirya wannan maulidi da 'yan uwana masoya annabi Muhammadu yawwa da 'yan uwana masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم برامي نجوى عالم بيوم ايدين لا لدرانا ايدي ما مثله من ايدين ina wata ranar idi da ta kai ranar haihuwar annabi muhammadu kad hallafa al-maulud fihi muhallin suhali yace wa sabi'il wilada da bakwai ta sako wa ma atahu sada min wabqi ma arada ilahu fil azali ahlan bi yawmin summi lale da ranar sunan annabi muhammadu muhammadan yace sunan kenan khairu duk sunan da ba na Allah ba na manzan Allah ya girme shi ramzan lima anal ismi sunan Allah harafi hudu sunan manzan Allah harafi nawa harafi hudu min jaddihi liyan jali Allah ya kara mana san annabi Muhammadu jama'a ba ni da lokaci na yi alkawarin zan garin nan karfe goma kuma gashi goman ta huce har da wajen kwata saboda haka za ku ji da haƙuri ai kasan ni ba wai ba saukewa nake ba a daidai inda na ji full stop din nan nake tsayawa kuma gaba nake kara amma na so a ce na sami lokaci ko dan amma dai na san za mu ƙara haɗuwa da ku aiko mu mutanen annabi muhammadu ne mu samarin annabi muhammadu ne mu samarin shehu ibrahim ne ina samarin suke fitiyanu sidikin kad aklasu ilallahi kasdallan na wuta walan haya subhanallahi shi ya ce kini ne salma ke salma da Allah rabu da ni sallimi ni li maliki ki bar wa mamallaki na ne sa amshi li daha hayr fihirin wa maliki ila خير ناس خير من وضع السرى وخير نزار خير حي وهالكي إن بكو غاني با شيني مبي بيتن halitta kaf annabi muhammadu khaira man wadi asara duk wanda ya taka bankasa annabi ya tishi. shi wa khaira nazarin mafificin banu nazarin khaira hayyin mafificin rayayyu wahaliki haliki hama bibicin matattu annabi muhammadu in baka san sunan ba muhammadu sunan kenan ko ba muhammadu ma'amunin sama'i rasuluna wa habutu lahu na bisi wa kullama ma na baka kaina da dukkan abin da na mallaka yi arriku ne zikira su rahu bi makkatin imana in na tuna isra'in manzon Allah a makka sai na kasa bacci wa kad kittu asari ba zan iya fassarawa ba au saraitu kazaliki nan ma ba zan iya fassarawa ba saraitu bi ruhi na tashi ne da ruhi na aka pays du semestre. فتم لقاء بين زين هنالك هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفالي وقتي فيه بعد تحالكي نبي كريم akram Allahu halqahu annabi ne mai girma da Allah ya fifita halittarsa bi bi isatihi ruhma linasin ce eh, yace jama'ata ka tattara wujudan haibatan wa jalalan wa absartu min zaba hajatan wa jamala jamaluka unsun jamalaka da kewa take annabi muhammadu haibaton wa mahabbaton fa anta atammul mursalina eh, mana wallahi kafin mursalan duka cikar kamala wa kulluhumu ban yi watsi da su ba wa kulluhumu ban ce ba su isa ba hazal makarimi sun sami makarimil ahlaqi wal ula da ɗaukaka. amma wa makar imamil al hashimi ya khisala wallahi ba su kai manzan Allah kyawawan ɗabi'a ba muhammadu sunan kenan ya khairal anami wasilati habaka ilahi ma ya kutu maƙala. wallahi Allah ya baka abin da baki ba zai iya faɗa ba fa wa wahabtal bida duk bakin da ya girma annabi kai ka bashi wasuda duk barin da ya girma annabi kai ka naɗa shi banta ha ilaika hadim kai mu shafa wa shehu ibrahim kaji kai ɗamana fagatar tu awdani ne shawai ce na bari gari na afirka gaba daya wa ahali na bar ahalina wa usrati na bar jama'ata da dangina ajubul fala lam ashku kalala ai mana bi kaula a kaula ban daina tallan manzan Allah ba au biyofen da aka zo iya faɗin ma ban daina tallan manzan Allah ba wa marajan wani lokacin kuma bibarinsa daral fasikai na kusala a faransa gidan kafirai fasikai bandena, kiran annabi muhammadu ba bibaljika a belgium kai bibaljika yaumun wuni ɗaya a belgium sun yauman sannan washe gari ta jawulan na juya bi kahiratin abgi ka jamala e mana li abdil ne karmi kan jitu mawhinan وما لندن أبقي فهبها خيالا نادر لندن وجن عبد الملك ددري أي منا أما كجيا ولندن دم بتبرجي نبا كجيا ما لندن دم بتبرجي نبا كقدر أتاك مكة والولينيا إنجي شو إبراهيم ببيروتا daga london sai beirut an husina daga nan kuma sai na nufi sin lisharki kadiman amma ina hadimin rasula ilahil arshi wa ta'ala imana ina hadimin ma'aikin nan na ubangijin al'arshi wa hawa ta'ala shi kuma ya ɗaukaka alautul biharar ce wa innani alautul qura wal mudna bal hajjibala arumu ridal linusrati dinihi wa ubrizu liljilil jadidi misala and then i want to show an example to the next generation mutafa wa shehu ibrahim mu ne nan 'yan sunna mu almajiran shehu ko ba ga wani ba eh tamassak kai kai kai kai ban za ka bi shehu ka tsaya ka bi shehu ka kama shirme in ka kama shirme annabi ne ke fefarar din zai goge ka ya kuma kore ka a kuma taimurmusa kawai ka bi manzan Allah ka bi shehu Ibrahim ka zauna lafiya kar ka yadda ka ɗebo shirme tamassak bi azyalin nabi mutabi'an ne mazahibahu wal mudasatu falala ka yi riko da gezar annan muhammad ka yi riko da gezar annabi muhammadu ma'ana an aka ce rike cunan rigawa ne ai kaga duk inda ya yi ko ai duk inda ya yi to mu ne nan kwamandojin sunna saboda mu akan sunna ma barhamu cewa ya fa ya rabbi fasuluk biyu wa hizbi huwa lauka na lauka jamri fi me fi kafo na hajihi a yaraba raba jibril aminu fasabbitan ala sunnatil hadi quluba ula'i wala wala yabtalina allah bizaigi wal hawa na'ishu alal baidali yawi liqa'i to bara ku ji inda shehu ya daure maƙiyan. daga nan sai ya tsaya ko za ku san ba za su iya tsallake nan ba hadani hadani ilahun bil amini ilahuna kadausala lil maulal baraya ila ne ilahuna fuadi ya marhunun na bada da jingina zuciyata bi hubbi na karbi san annabi muhammadu kai balaɗin muhibban sarar lil kalbi kai ba za ka laddafa wannan masoyin ba da ya zama yana bada da jingina zuciyarsa ya karbi san annabi muhammadu sai ya ce jibiltu dama can an kagen bi hubbil hashimi da san annabi muhammadu wazitta ne bi ma husta ya khairul anami mahasina sai ka kara wanda abin da ka tattare na kyawawan ɗabi'u ya mafificin halitta fasakkata ni zakal jamalu wannan jamala sai ta sha na in yi kawai wani lokacin wa rubba ma mafi yawancin lokaci kuma a ɗala lisani fi hilil madahi wazina sai harshe na ya miƙe ya rinka auna maka yabo imana imana fahubbe bazatul mustafa wa sifatuhu liqalbi wa qalbi suru bi majana batun zila amran gashi an zo gurin kullu hinin liman bagalihi bika shukulan mustaqim nan waza'ina wa kal muhtas ya bala لتكبي وتردد مكره بالنار فيمزيك من قد جد بالكفي مالنا وكلمه تسسم النقيئة وبعث له ya ce ya Allah fatunzila amran ka saukar da lamarinka na masifa da bala'i fatunzila amran hinin cikin kowane sakan liman baga ga mai kiyayya lihibbika ga wannan masoyin naka shukulan ya ɗauke masa hankali ya shiga da shi mustakin nan wa za'ina masifa ta ɗaka da waje litakfi ya rasulullahi ka isar masa watardud tardud makra hibbin li kama kamar yadda makircin masoyi maki mai kama da masoyi kansa fa yumsi kaman qad kaffi marina Allah ka sa ya zama kusairu da kansa ya dau kaya yanke zozon hanshinsa da kansa daga ka ɓata shehu to kamar ka ɓata fuskarka ne don wanda ya cire wa kansa hanci yaya za ka gan shi shehu ya giya gaba ya sa ya mai koma kan zabba'u ya ce wa sun na ƙi'a ko ka sa maƙinmu ya zama kamar mai shan sanmu da bakinsa ya kashe kansa da kansa wa sun na ƙi'a wa ba'izin lahu bi zulfin hatifan fayurda ma Allah ka sa ya zama dan akuya mai tono yanka kansa da kansa ko ba gaba ne ba dan akuya ne aka kama shi aka yanke za aka danne za a yanka to kuma wukar ta shiga cikin yashi ba a ganta ba dan akuya da bai yi wutsul wutsul ba ai ba za a ga wuka ba ko ba haka bane ba ya kama wutsul wutsul wutsul wutsul wutsul sai ga wuka aka ce la kun ga wuka kai aka dauka aka za masa shehu yace to Allah jin makiyin maka sa ya zama dan akuya mai tono wukar yanka kansa ban cika baki ba in ji shehu ya fa abdun muqirrun bil qusur wa bil wana wannan bawan mai tabbatar da gazawarsa ne cewa ibrahim da kuma rauninsa walakin na an hubbi ahmada wawana amma a san annabi muhammadu wannan bawan ba shi da rauni eh eh mana wani ummatu qasdi fihim wa an asuqahum ila badrat hadratul barr rahim ila wa wa ta'lamu hal fil khalqi ahna alaihim madad dahr minni wal kai yanzu a cikin halitta tun da ni buri na an kola ku cikin Allah kun taba ganin mai jin tausayin ku iri na wal kama da na da na nesa da na kusa duk ɗaya ne na nesa mika mai na kusan mika mai na nesa in wurga mai sai aka yi giya gaba aka sa gaba ya ce lahun ra'asu minni kaina na bawa manzan Allah wal muhayya fuskata na bawa manzan Allah wa kalkali wa rajini wa fadani wal fu'adu wa mahuna wa salifati aw kahili summa rajini fa kulli li khairil khalqi bal hal mudahina wa ma arfat ayyamu yace wallahi kwanaki basu san gidana ba wa ma darat sumatiya kuma ba su san sunana ba musa kantu ahmad la ilaha illallah muhammad rasulullah ya gaba yasa sa hamani rasulullah ya kulle rawi kai Ya isa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh